biha mu da rubuta wannan littafi shine fadakarwa. game da mahaɗa saumari na halayyar yahudu ya tafattanu labibu biha wanda mai hankali zai ankara game da waɗannan halayya limayin fa'uhullahu bihi abinda Allah zai amfane shi a rayuwarsa. ya rubuta littafin nan ne saboda ya yi wa musulmai matashiya mu kiyaye fa ga wasu siffofi waɗanda yahudawa suka lazimce su kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi mana gargaɗi mu nisance koyi da su dalilin haka ne ya sa ya rubuta wannan littafi ya gaya mana siffofi guda biyu waɗanda suka lizimci yahudawa hassada da ɓoye gaskiya ga siffa ta uku ita ce ƙin gaskiya da gangan ƙin gaskiya da gangan siffa ce ta yahudawa wa ta'ala allah maɗaukaki ya ce wa idha qila lahum aminu bima anzalallah allah idan aka ce ma yahudu ku yi imani da abin da Allah ya saukar wa annabi Muhammad kalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina mun yi imani da abin da aka saukar mana wa yakfuruna bima wara'ahu kuma suna kin abin da yake koma bayan littafin da suke da shi wa huwa alhali ko abin nan da aka saukar wa Muhammad gaskiya ne musaddiqan lima kuma bai saba ma littafin da suke da shi din ba yana gaskanta karantar da ke cikin littafin da suke tare da shi kaga yahudawa suna ƙin gaskiya da gangan ba da an ƙala wannan ayar tana cikin suratul baqara bayan allah ya ce a wata aya da take kafin wannan wa kanu min qablu yastaftihuna ala na kafaru alhali yahuda wannan sun kasance kafin zuwan annabi muhammad suna fatan samun nasara idan ya zo za su bi shi har ma su samu nasara na kafaru akan waɗanda suka kafirce falamma ja'ahum sa'ilin da annabi muhammad ya zo musu kafaru bihi sai suka kafirce masa fala'natullahi alal kafiri don haka tsinewar Allah ta tabbata akan kafirai aya ta 89 ta suratul bakara wannan aya tana tabbatar da cewa yahudawa suna ƙin gaskiya da gangan Allah yana tabbatar mana cewa yahudawa suna sane da zuwan annabi muhammad tun kafin ya zo shi yasa allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indina musaddiqun lima ma'ahum a lokacin da littafi ya zo musu wanda yake gaskanta littafin da suke tare da shi wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru kafin zuwan annabi muhammad suna fatan in ya zo za su bi shi har ma su ci nasara su yaƙi kafirai falamma ja'ahum ma arafu sa'ilin da abin da suka sani ya zo musu falamma ja'ahum ma arafu abin da sun riga sun san shi ya zo musu kafaru bihi sai suka kafirce masa asali ƙasan da yahudawa suke warwatse a cikinsa shine ƙasar filistin tun kafin zuwan annabi muhammad tsakanin ƙasar filistin lubnan suriya wannan yankin a can zamanin da ana kiransa yankin filistin wanda a yanzu aka kacance na shi aka fitar da ƙasashe kamar guda hudu ko biyar yahudawa suna nan warwatse a wannan yankin me ya kawo su ƙasar larabawa har ma suka zauna a madina inda annabi muhammad ya hijira ya koma abin da ya sa yahudawa suka zo yankin larabawa saboda sun karanta a cikin littafin su annabin ƙarshe ba zai bayyana ta wancan yankin ba wallahi allah maɗaukaki ya bayyana ƙasar da annabi muhammad zai fito daga cikinta sun zai fito ne daga makka zai yi hijira ya dawo madina bayan haihuwar annabi isa da shekara saba'in da ɗaya sai suka bar wancan ƙasa da damansu suka taho ƙasar larabawa wasu suka zauna a taima wasu a fadak wasu a wadil ƙura wasu a khaibar wasu kuma a madina su ne banu nadir banu ƙuraiza da banu kainuka tsakanin annabi isa da annabi muhammad shekara 551 yana cikin tarihul imam tabari mujalladi na farko shafi na 496 tun bayan haihuwan annabi isa da shekara 71 suka bar can suka dawo ƙasar larabawa me yasa ba su dawo ba sai bayan zuwan annabi isa saboda sun tabbata annabi isa ba shi ne annabin ƙarshe ba kuma a lokacin da annabi isa ɗin ya zo allah ya tabbatar mana cewa shi ma ya gaya musu cewa annabi muhammad zai bayyana Wa قال عيسى ابن مريم ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum asa'ilin da annabi isa ya ce ya ku banu isra'il ni manzo ne na allah zuwa gare ku amma fa ba ni ne annabin ƙarshe ba musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat na zo ne don in gaskanta littafin da ya zo gabani na shine littafin at-taura wa mubashiran bi rasulin kuma ina muku albishir akwai wani manzo na Allah ya ati wanda zai zo min ba'di a bayan na tafi ismuhu Ahmad Yahudawa da jin haka suka ce e to lallai fa annabin karshe zuwansa ya kusa don babu wani annabi a tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa sun tabbatar da haka don haka bayan haihuwar annabi isa da shekaru saba'in da ɗaya da dama suka yi ƙaura suka dawo ƙasar larabawa me ya kawo su sun taho ne don fatan idan allah zai turo wannan annabin ya fito daga cikin zuriyarsu su dai ba su tamanin allah zai turo shi ta wata ƙabila tunaninsu shine allah zai turo su ne ta zuriya ta banu isra'il domin allah bai taɓa aiko wani annabi balarabe ba a saninsu baya ga annabi ismail dan annabi ibrahim salam shi ko annabi ismail ba balarabe ba ne don haka ba su ma tunanin cewa allah zai turo annabi ta cikin larabawa domin zuriyar banu zuriyar annabi ismail ita ce larabawan da dama suka yi ƙaura suka dawo ƙasar larabawa da fatan wannan annabi in zai fito ya fito daga cikinsu ka duba fathul bari mujallar na bakwai shafi na 695 lamma na nabiyu sallallahu alaihi wasallam ana nan kuwa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya iso madina a lokacin da manzon Allah ya iso madina ijtama'u fi baitin madaris suka haɗu a wurin ibadarsu faƙalu suka ce gadan nursilu ilaihi gobe za mu aika wanda zai tafi ya ga muhammadu dinna shin kuwa shine annabin da muka zo muna ta jira din nan ko wani ne suka tura wani da ake kiransa abu yasir bin akhqab ya tafi ya ga annabi muhammad ya ji maganar annabi muhammad ya dawo ya ce musu a ne ku yi min biyayya fa innahu ar-rasulul ladhi wallahi wannan mutumin shine annabin da muke ta jira don haka maza mu rungumi wannan annabi suka ce a'a wannan ai ya fito ne cikin larabawa tunda ba balarabe ne ba shi ne annabin da muke tammanin zai zo annabi na ƙarshe ba hakanan a cikin littafin asira littafin ibn ishaq a mujallar na farko shafi na 62 da tafsirin ibn jarir a mujalladi na biyu shafi na bakwai asim bin umar bin qatada al-ansari yana cikin larabawa da suke zama a madina yana ba da labarin mahaifinsa mutanen madina tuntuni sun tabbatar da cewa allah zai turo annabin ƙarshe kuma zai zo garinsu shi wannan mutumin yake cewa ah, lam yakun ahadun min al-arabi a'lam bi shay'in min sha'ani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama minna babu wata kabila ta larabawa yace babu wata kabila ta larabawa wacce take da sanin cewa lallai Allah zai aiko annabi Muhammad fiye da mutanen da suke Madina ji wannan mutumin ya ce kana ma'ana yahudu saboda muna tare da yahudawa a cikin madina wa kanu ahla kitabin su kuwa masu littafi ne wa kunna ashaba watanin mu muna bautan gumaka sai ya ce wa kunna idza balagana minhum ma ya yakrahuna muna yawan samun saɓani A lokacin da muke zama da yahudu to duk sa'ilin da aka samu saɓani tsakaninmu sai yahudawan nan su ce inna nabiyan yub'athu kada qad dhalla zamanuhu sai yahudawan su ce ma Larabawan madina akwai wani annabi da za a aiko shi lokacinsa ya zo lokacinsa ya riga ya zo uhu idan annabin nan ya zo zai yi hijira zai zo garin nan madina kuma za mu karɓe shi fanaqtulukum ma'ahu za mu yaƙe ku ku larabawan da kuke garin nan za mu haɗa kai da wannan annabin mu yaƙe ku mu karkashe ku katla adin wa iram yadda aka yi wa adawa da kuma iram bi ma'ana mutanen annabi hudu ba za mu rage muku ba yahudawa suke gaya ma larabawan madina suke ce musu lallai akwai annabin da za a aiko kuma zai yi hijira ya dawo garin nan idan ya taho za mu karbi kiransa za mu haɗa kai da shi za mu yaƙe ku ba za mu rage kowa cikinku ba da allah ya nufi larabawan madina da samun rahamarsa wannan balaraban ya ce falamma bo'isa a lokacin da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaba'nahu sai mu larabawan madina muka bi shi wa kafaru bihi su kuma yahudawan suka ƙi shi shine yake cewa fafina wallahi wa fihim anzalallahu a dalilin zaman da muka yi da yahudawa Allah ya saukar da wannan aya ta suratul baqara ولما جاءهم كتاب من عندنا مصدق لما معهم a lokacin da littafi ya zo musu daga wajenmu in ji Allah maɗaukaki littafin yana gaskanta littafin da yake tare da su wa kanu min qablu yastaftihuna ala na kafaru kuma sun kasance kafin zuwan annabi Muhammad yahudawan suna fatan su ci nasarar yaƙi akan kafirai idan annabi ya zo za su bi shi su yaƙi kafirai har ma su ci nasara a kansu falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi a lokacin da abin da suka sani ya zo musu sai suka kafirce masa fala'anatullahi alal kafirin sai Allah ya ce tsinewarsa ta tabbata akan kafirai hakanan a cikin littafin sira na ibn hisham a mujalladi na farko shafi na 547 abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce innal yahuda kanu yastaftihuna alal ausi wal yahudawa suna cika baki ga larabawan madina suna fatan su ci nasarar yaƙi a kansu idan annabi ya bayyana za bi shi in abdullahi bin abbas qabla mab'asihi kafin ma allah ya aiko annabi muhammad arab a lokacin da Allah ya turo annabi ya fito daga larabawa kafaru bihi abdullahi bin abbas ya ce sai yahudawa suka kafirce masa wa jahadu ma kanu yaquluna fihi suka musanta abinda suke faɗa kafin zuwan annabi muhammad to ga annabi ya yi hijira ya dawo madina yahudawa kuwa an daɗe lokaci mai tsawo sun shekara ɗari huɗu da tamanin a garin madina suna jiran kawai annabi muhammad ya zo su bi shi shekara ɗari huɗu da tamanin suna jiran manzon allah ya bayyana su bi shi kuma suna faɗa duniya ta sani sai ga annabin ya zo ya hijira ya taho madina su sun ƙi sai mu'azu ɗan jabal da bishiru bin bara da dawud bin salama suka tashi takanas suka je inda yahudawa suke zaune suka ce ya ma'ashar yahud ya ku taron yahudu ittaqullah ittaqullah ku kiyaye Allah wa aslimu ku musulunta faqad kuntum tastaftihuna alaina bi muhammadin ku ne fa kuke fatan in muhammad ya zo za ku bi shi har ma ku ci nasarar yaƙi a kanmu wa nahnu ahlu shirki mu ne masu bautan gumaka mushrikai matsafa wa tukhbiruna bi annahu mab'usun kuna ba mu labarin cewa Allah zai turo shi wa tasifunahu bi sifatihi har ba kuna siffanta mana gashi tsawonsa ga siffofinsa ga Muhammadun ya zo ko kuma kun juya masa baya ku kiyaye Allah nan take wani daga cikin su ana kiran shi Sallamu bin Mishkam yana cikin kabilar banu nadir sai ya miƙe a madadin sauran yahudawa ya gaya ma waɗannan sahabban na annabi muhammad mutanen madina mu'azu bin jabal bishir bin bara dawud bin salama ya ce mun ji abin da kuke faɗa mana lallai ba shakka ba mu musanta ba mun daɗe muna gaya muku cewa annabin ƙarshe zai bayyana zai zo garin nan mun daɗe muna faɗa don haka wannan gaskiya ne sai dai kuma ma bishe bi na na'rifuhu shi wannan mutumin da ya zo garin nan wanda ke cewa annabi ne bai kawo ɗaya daga cikin abubuwan da mu muka sani ba wa ma huwa billazi kunna nukhbirukum bihi don haka ba shi ne wanda muke baku labarin Allah zai turo shi ba sun san gaskiya suke kinsa da gangan wannan siffa ce tasu don haka a gaban wannan ayan Allah ya ce labi isa mashtarau bihi anfusahum tir da abin da suka saya ma rayukansu an yakfuru bima anzalallah su kafirce ma abin da Allah ne ya saukar ba zaɓin mutum ba ne shi kansa annabi muhammad bai san cewa zai zama annabin allah ba shi kansa bai san cewa Allah maɗaukaki ya zaɓe shi ba kyauta ce ta Allah Allah maɗaukaki ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da kyautansa ga wani bawansa sannan kuku ƙibinsa Allah ya ce bagiyan kawai saboda hasada an yunazzilallahu min fadlihi ala man sha’u min ibadihi su basu su yadda Allah ya saukar da falalarsa ga wanda ya nufi cikin bayinsa ba sai dai yi ta turo annabawa cikinsu kada a samu guda ya fito daga wata kabila daban Allah ya ce fa ba'u bi gababin ala gababin don haka suka koma da wani fushi akan wani fushi na da Allah ya yi ta turo annabawa suna kinsu su kafiri na azabun muhil kafirai suna da wata azaba ta wulakanci Allah shi mana kariya akwai hadisin da al imamul ya ya ce yana da kyau yana cikin littafinsa a mujalladi na uku shafi na 417 salamatu bin salama bin wakshin yana cikin sahabban annabi muhammad da suka yi yakin badar yana cikin sahabban manzon allah waɗanda suka halarci yakin badar salama bin salama bin wakshin yana ba da labari ya ce kana lana jarun yahudiyun muna da wani makwabci ba yahudi mutumin madina ne shi wannan sahabin na annabi muhammad yana ba da labari ya ce muna da wani bayahude makwabcinmu fi baiti eh, bani eh, abdul ashhal fa kharaja alaina yauman min baitihi wata rana bayahudan nan ya fito daga gidansa da ya fito daga gidansa qabla mab'athi rasulillahi bi yasirin yace a wannan lokaci shekarun da suka rage annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wahayi kaɗan ne kusa da aiko annabi muhammad wannan ba yahudan ya fito daga gidansa hatta wa kafa ala majlisi bani abdul ashhab ya taho inda ƙabilar ah, banu abdul ashhab sukan taru wannan ba yahudan da ya zo wurin ya taras da larabawa suna zazzaune suna da yawa a garin madina shi wannan sahabin da yake ba da labarin ya ce wa ana yau idin ahdasu man fihi uh, sinnan a wannan lokaci ina majalisin ina zaune kuma duk majalisin babu yaro sai ni babu wanda ya fi ni karancin shekaru an fiha bifina'i ahli ya ce ina kwance a wannan gurin da larabawa suke tare sai ga Yahudan nan ya iso yana zuwa ya tsaya fadakar ba'asa ya dinga wa'azi ya ambaci tashin kiyama wal kiyama wal hisaba wal mizan ya ambaci hisabi da za a yi a ranar tashin kiyama mizani da za a auna ayyuka da shi a ranar hisabi wal janna wal nar ya ambaci cewa akwai wuta akwai aljanna yana ma waɗannan larabawan wa'azi ƙala zalika li ahli shirkin ashabi watanin ya ce wannan bayahudan yana wa'azi ne ga mutanen da suke bautan gumaka larabawan madina kaf a wannan lokaci la ya rauna ba'san ka'inan ba'dal mauti ba sa ganin cewa za a tada mutum bayan ya mutu aƙidar su ta tsafi ita ce in ka mutu shi kenan kai kam babu wani tashi ɗin larabawa sai ga wannan ba yahudan ya tsaya yana musu wa'azi faƙalu lahu suka ce masa wai haka ya fulani to wane tara haza ka'inan yanzu kai har kana ganin za a tada mu bayan mun mutu innan nasa yub'asuna ba'da mautihim ila darin fiha jannatun wa narun har kana ganin bayan mutane sun mutu za a tada su a wani wuri wanda akwai aljanna akwai wuta yujzauna habi bi a'malihim wanda za a musu sakayya bisa ayyukansu faƙala na'am wannan ba yahudan ya ce kwarai za a tada dukkan wani wanda ya mutu matukar ɗan adam ne za a tada shi a wannan fili na hisabi wallazi yuhlafu bihi ina muku rantsuwa da wanda ake rantsuwa da shi abin da ya gaya musu kenan sannan idan aka tada kafiri a ranar tashin kiyama ya waddu lau anna lahu bi haddihi min tilkan nar ina ma a ce rabon azabar da zai samu a'azama tannurin fi duniya yahmunahu a ce rabo da kafiri zai samu a ranar tashin kiyama na azabar Allah ina ma a ce mafi girmar murhu da kuka sani a duniya in kun san wani murhu wanda ake girki da shi wanda ya fi girma ya ce to kafiri sai ya yi fatan ina ma a ce azabar da za a yi masa bata wuce murhun da ya fi girma a duniyan nan ba a kawo a haɗa wuta summa thumma yudkhilunahu iyyahu a jefa shi a tukunya na alaihi a rufe kan wannan tukunyan ina ma a ce azabar da za a yi masa alahira. iyakan irin wannan azabar ce wannan ba yahudan ya gaya musu wa an yanju min tilkan nari suka ce masa wai haka kai tonka wannan maganar banza bamu taɓa ganin wanda ya tashi bayan ya mutu ba suka gaya mu ba yahudan wa ma'ayatu zalika to meye hujjarka akan cewa za a tada mutum bayan ya mutu sai ya ce to hujjata na tabbatar dai babu wanda ya mutu ya tashi wanda zan iya baku hujja da shi a yanzu amma ga wata hujja wacce na tabbata za ta gamsar da ku nabiyun yub'asu min nahwi hazihil bilad sai ya ce akwai wani annabin da za a aiko shi ta nan sai ya nuna da yatsa wa ashara na nahwa makka ya nuna hanyar makka wal yaman tsakanin makka da yaman ya ce ta nan wani annabi na zuwa kwanan nan suka ce mata na rahu yaushe za mu gan shi sai ya ce to ban san adadin shekarun ba amma sai ya kalli taron fa nazara ilayya sai ya ga wannan dan yaron wanda yake ba da labarin nan shine salamatu bin salama bin wakshin sahabin annabi muhammad da ya kalli salama sai ya nuna shi da yatsa ya ce in yastanfid hadha guda mu umrahu yudrikuhu kun ga yaron nan suka ce mun gan shi ya ce to in dai aka yi sa'a yaron nan ya girma to ba zai mutu ba sai ya samu wannan annabi ashe ma abin da ya saura annabi ya zo madina din bai kai hakan ba tuni Allah ya turo annabi Muhammad yana mata wa'azi a makka ba su sani ba qala salama salama bin salama bin wakshin wannan sahabin wannan yaron sai ya ce fa wallahi na rantse da Allah maɗaukaki ma zahabal lailu wan nahar dare da yini ba su gushe ba hatta ba asallahu rasulahu Muhammad har dai Allah ya turo annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa huwa baina azhurina ga mutumin nan da rai bai mutu ba malamin yahudu mai wa'azin kiyama wanda yake cewa kafiri a ranar kiyama zai gwammaci ina ma a ce a duniya an haɗa wuta mafi girma an saka shi a tukunya an girka ya zama shine iya azabar da zai samu a kiyama ga wannan bayahudan yana da rai kuma annabi muhammad ya zo madina wannan saurayi ya ce fa'aman na bihi dukkan wanda ke wannan majalisin da aka masa wa'azi ya musulunta wa kafara bihi shi kuma malamin ya kafirce bagayan wa hasada saboda kiyayya da hasada ranar sai muka niki gare muka je gunshi to malam ka tuna ranar da ka mana wa'azi ya fulanu alasta billadhi qulta lana wani ba kai ne ka dinga gaya mana kaza da kaza ko ka manta yace bala kwarai ban manta ba ko ba ranar da na muku wa'azi a wuri kaza ba suka ce eh lalle ni ne ban manta ba to yaya mu muka musulunta kai kuma kaki sai ce laisa huwa ba wannan ba ne subhanallah shekul islam ibn taimiyya ya kawo waɗannan ayoyi na suratul baqara saboda ya kafa hujja a kan cewa ƙin gaskiya da gangan siffa ce ta yahudu a cikin littafin ya ci gaba da cewa fa wasafar yahuda sai allah ya siffanta yahudawa أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به yahudawa sun san gaskiya tun kafin mai faɗan gaskiyan ya bayyana a wani littafin aka ce ya arifun alhaqqa qabla zuhurin nabiyyi annatiq bihi kafin annabi ya bayyana yahudawa sun san da shi wadda'i ilaihi annabi wanda ke bayyana gaskiya mai kira zuwa ga gaskiya tun kafin ya bayyana sun san da shi falamma ja'ahumun natiqu bihi a wani littafin falamma ja'ahumun nabiyyun natiqu bihi a lokacin da annabi ɗin mai bayyana gaskiyan ya zo musu min gairi ta'ifatin waunaha? sai dai kuma ya fito ne daga wata jama'an da ba sa so ba daga jama'ar da suke so annabin ya fito ba tun da bai fito daga cikin waccan jama'an da suke tammani ba lam yanqadu lahu ba su yi masa biyayya ba wa annahum la yaqbaluna al-haqqa su yahudawa ba su karban gaskiya illa min ta'ifati allati hum muntasibuna ilaiha sai fa idan gaskiyan nan ta fito daga jama'an da suke da dangantaka da ita in gaskiya ta fito daga wata jama'a ba yahude bai karba ƙarya ne sai fa in gaskiyar nan ta fito daga jama'arsa ma'a annahum la yattabi'una ma lazimahum fi i'tiqadihim duk da cewa kuma ba sa bin ma addinin da suke kudirin gaskiyar ne ba su bi addinin nasu ba da suke cewa inda Allah madaukaki ya ce wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wasu yi imani da littafin su ƙarya ne nasu littafin ma ba su yarda da shin ba bare kuma su rike wani littafin wannan siffa ce ta yahudu ƙin gaskiya da gangan to sai shekul islam ya dawo kanmu la ilaha illallah ya ce wa hada yubtala bihi kasirun kun ga wannan siffa ta ƙin gaskiya da gangan ana jarabtan da yawa musulmai da dama minal muntasibina waɗanda suke da dangantaka ila ta'ifatin muayyanatin fil ilmi ga wata jama'a ayyananniya ta wajen ilimi awiddini ko addini minal mutafaqiha yakan shahi ma malaman fiqihu inji shaykhul islam mutum ne ya kai inda duk ya kai ta wajen ilimin fiqihu sai a same shi da wannan siffa ta yahudu na kin gaskiya da gangan kamar yaya mun ba da misali an karanta ma hadisan annabi Muhammad manzon Allah ya yi kablu ya ce ma duka annabawan Allah sun yi kablu da ka karanta littafi ka ce mu 'yan fikihu ne minal mutafaqqiha malaman fikihu masu watsi da sunonin annabi Muhammad awil mutasawwifa ko kuwa sufaye au gairihim ko waninsu an karanta ma hadisan manzon Allah manzon Allah ya yi sallama biyu lokacin da zai fita sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce duk littafanmu na fiƙihu babu wannan don haka ba mu ɗauka au ila ra'isin ko kuwa ka samu wata jama'a da take da dangantaka ga wani shugaba mu'azzamin wanda ake girmamawa inda hum a wajensu za ka samu musulmai ne suna da wata jama'a ƙungiya ƙungiyar nan tana da shugaban da ake girmama shi fiddini cikin al'amari na addini gairin nabiyyi wannan shugaban fa ba annabi muhammad bane la haula wala quwwata illa billah Allah ka nufe mu da riko da gaskiya malamin nan yana faɗan magana shekaru 700 da sai yanzu amma wallahi tamfar yana nan da rai au ila ra'isin ko ka samu wata jama'an da take danganta kanta ga wani shugaba mu'azzamin wanda ake girmama shi inda kuma su suke girmama wannan shugaba fi dini cikin addini shugaban na addini sai dai kuma shugaban gairin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba annabi muhammad ba ne a karanta musu hadisan manzon Allah su ce banda kungiyanmu fa innahum ya yaqbaluna min addini wannan kungiyan ba su karban wani abu na addini ra'ayan wa riwaya a wata a wani littafin yace la fiqhan wala riwaya ba su karban wani abin da ya shafi addini fahimta ce ta fiqhu ko fahimta ce ta riwayan hadisi illa ma ja'at bihi ta'ifatuhum sai fa wanda kungiyarsu ta kawo in kungiyarsu ce ta kawo to za su dauka thumma innahum sannan kuma la ya na ma tujibuhu ta'ifatuhum abinda ma kungiyarsu ta wajabta musu din ba su san da shi ba ma'a anna dinal islam shaykhul islam yace addinin musulunci yujibu tiba'al haqqi mutlaqan yana wajabta wa musulmi ya bi gaskiya a sake riwayatan wa ra'yan a wani littafin yace riwayatan wa ra'yan ko wa fiqhan riwaya ce ta hadisi fahimta ce ta wani malami min gairi ta'ayini shaksin ba tare da ka ayyana sai malam wane ya faɗa sannan in yadda ba aw ta'ifatin ko wata ƙungiya sai in ita ne ta faɗa sannan zan ɗauka matuƙar wannan mutumin gairin rasuli sallallahu alaihi wasallam ba annabi muhammad ba ne wannan ita ce gaskiya idan ƙungiya ta ɗauki waɗannan siffofin da muke karantawa wallahi bin wannan ƙungiya haram me yasa saboda dukkan wata ƙungiya wacce za ta raba ka da annabi muhammad ta kowace fuska wannan ƙungiya ba ta kirki ba ce kuma wannan yake gwada maka cewa ta'assubanci haramun ne ya saba makarantarwar sunnar manzon Allah ka guji ta'assubanci imma ta ra'ayin malami wa imma ta fahimtar wata ƙungiya bari har a samu 'yan bangar siyasa abin mamaki a wayi gari ana samun ƙungiya wacce musulmi yake ta'assubanci da ita har ma ya kashe dan uwansa musulmi a kanta wannan abu da mamaki wallahi hakan bai kasancewa sai ga jama'an da tuni suka yi bankwana da sunnar annabi muhammad amma duk mutumin da yake da fahimtar sunna ba za ka same shi a ire-iren waɗannan ƙungiyoyi ba hadisi ƙarara ya tabbata a sahihu muslim hadisi na 1848 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kai ga kisan wani tahtarayatin rayatin ummiya a ƙarƙashin ƙungiya auyan yansuru asaba ko ta kai ga mutum yana taimakon wata ƙungiya wacce take ta asubanci da wata aƙida aƙidan nan tabbas ta kauce ma sunnar manzon Allah faƙutila wannan mutum har ya kai ga aka kashe shi a irin wannan tuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faƙatluhu jahiliya kisansa mutuwarsa mutuwa ce irin ta jahiliya kafin zuwan annabi muhammad akwai hadisin da ke da rauni wanda yake cewa laisa minna man da'a ila asabiyya wanda duk ya kira zuwa ga ta'assubanci wannan mutumin ba shi tare da mu wa laisa minna man qatala ala asabiyya wanda duk ya kai ga kisa akan ta'assubanci bai tare da mu wa laysa minna man mata ala asabiyya hadisin bashi da inganci yana da'ifu sunan abi dawud hadisi na 5121 akwai hadisi mafi inganci wanda ya fi dacewa a ɗauka Kaduba duba gayatul maram hadisi na 304 al-imam al-minawi a cikin faidul qadir juz'i na biyar shafi na 468 yace shaykhul islam ibnu taymiya a ƙarƙashin wannan hadisin yake cewa بهذا الحديث يتبين أن تعصب الرجل لطائفة مطلقة فعل أهل الجاهلية mutum ya yi ta'assubanci ga wata ƙungiya shi fa babu ruwansa da addini sai fa in ya hito ta wannan ƙungiya shekul islam ya ce wannan ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya kafin zuwan annabi muhammad mahzurun mazmumun abu ne wanda an yi gargaɗi ga musulmi ya yi hattara ya kiyaye kada ya auka ma ire-iren waɗannan ba ma ta'assubanci ga wata ƙungiya ta siyasa ba ko da ta addini ce idan aka wayi gari har aka samu zuciyarka ba ta yarda da wata sunna sai in ƙungiyar ku ce ta faɗa to wallahi ka kama addu'a Allah ya raya maka imani don kuwa babu shakka imaninka yana da rauni shi sa aka aika tambaya ga fitattun malamai na Saudiyya. dangane da ire-iren waɗannan ƙungiyoyi ka zo a tufatawa mu'asira mujalladi na farko shafi na 449 ina hukuncin mutum ya yi riko da irin waɗannan ƙungiyoyi waɗanda ba su yarda da gaskiya sai haɗin malamansu ne suka faɗa malaman nan suka ce alhamdulillah alwajibu ala kulli insanin an yaltazima bil haƙi abin da ke zama wajibi ga kowane mutum shine yayi riko da gaskiya wanda Allah mabuwayi da ɗaukaka ya faɗa da kuma wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qala Allahu azza wa jalla wa qala rasuluhu wannan ita ce hujjar musulmi a ko ina wala yaltazimu bi manhajin aw jama'atin kada mutum ya lizimci wata ɗariƙa wata ƙungiya a wayi gari ba shi da addini sai wannan ƙungiya malaman nan suka ce walakin yaltazimu bil haq sai dai ya riki gaskiya ba a ce maka haramun ne kasancewar kana cikin wata ƙungiya saboda Allah ya ce ta'awanu ala birri wa taqwa sai dai kuma bai tsaya ba sai ya ce wala ta'awanu alal ithmi wal udwan inda duk aka samu wata kungiya ta ce ku zo mu aikin kwarai ku zo mu aikata wani abu wanda zai kara mana imani to ka bada naka haɗin kai amma fa da zaran an samu ko jama'an da suke kira a saba ma Allah da kuma manzonsa Allah ya ce to karka bi su walakin yaltazimu bil haqq musulmi ya zamanto yana riko ne da gaskiya ba dariƙa ko wata kungiya ba wa idan saba idan aka waye gari ko mutum yana da dangantaka ila ansari sunna ga wata kungiya misali ansari sunna wa sa'adahum fil haqq kungiya ce da tace sunanta ansaru sunna masu taimakon sunna Allah ko ce ta'awanu alal birri wa taqwa to sai ka ba su haɗin kai au ilal ikhwanil muslimin ko wata kungiya mai suna ikhwanul muslimin ita ma sai ka ba ta haɗin kai wa wafaqahum alal haqq babu laifi dan mutum ya dace da su akan gaskiya biduni guluwin kada a samu ka wuce iyaka wala tafriqin kar a samu sakaci in dai hakan yana yiwuwa fala ba babu laifi don ka bi kungiyan akan wannan siffa amma an yaltazima qaulahum amma a waye gare mutum ya yi riko da maganar kungiya wala yahidu anhu baya kaucewa maganar kungiya ko da maganar ta saba ma gaskiya malaman nan suka ce fa haza la yajuzu wannan bai kamata ba wa alaihi wajibi ne akan musulmi an ya dora ma alhaqi haisu dara ya juya ya bi gaskiya inda duk gaskiya ta juya in kana alhaqu ma al-ikhwan al-muslimina bihi idan gaskiyar tana tare da wannan kungiya sai ka rike wa in kana ma'a ansari sunna in gaskiyan tana ta wata kungiyar daban sai ka rike wa in kana ma'a gairihim ko da gaskiyan tana tare da wata kungiya wacce ba taka ba a kaza bihi sai ka yi riko da wannan gaskiya me ake so da kai musulmi ana so ne ya zamanto ya duru ma'al yana tafiya ne tare da gaskiya duk inda take yu'inul jama'atil ukhra fil haqq inda duk wata kungiya ta fito tana neman taimako matukar wannan kungiya tana kira zuwa ga addinin gaskiya sai ka taimaka mata a bisa gaskiya walakin sai dai la yaltazimu bi mazhabin muayyan kada a waye gari musulmi ya ce mazhaba ta ita ce kaza a'a mece ce mazhabar musulmin kirki mazhabar musulmin kirki ita ce sunnar annabi muhammad la yaltazimu bi mazhabin mu'ayyan la yahidu anhu a ce yi riko da wata mazhaba ya kai baka barinta walau kana batilan ko da abin da mazhaban take kira a kai ba shi da kyau walau kana galatan fahaza haza munkarun wannan abu ne mara kyau fahaza la ya yajuzu bai kamata ga musulmi mai aqidan kwarai kwarai yayi haka walakin ma'al jama'ati fi kulli haqqin ka bi kowace kungiya da take kira zuwa ga gaskiya walaysa ma'ahum fi ma akhta'u fihi idan aka samu sun yi kuskure baka tare da su irin wannan fatawa marigayi a sheikh al'allama abdulaziz bin abdullah bin baz Allah ya masa rahama shi ma ya faɗi haka ka duba majmu'u fatawarsa shafi na 237 fatawar da ya amsa ta 9429 wa billahi tawfiq nan zamu dakata Allah shi gafarta mana kuskure da ya auku Allah shi ba mu ladan abin da muka faɗa daidai akwai tambayoyin da suke da dangantaka da karatun ko suka yi zamani suka yi rayuwa tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan wani addini suke ai mutanen suna da yawa akwai waɗanda suke kan yahudanci wasu suna kan addinin kiristaniti wasu suna bautan wuta wasu suna bautan itatuwa suna nan daban-daban me ya tambaya ta gaba a shi ma nan yake cewa kamar yadda ka ambaci cewa mutanen makka kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu bautar gumaka ne ba ya matsayin yahudawa kafin zuwan annabi isa alaihi salam a fuskar tarihi a fuskar mene tarihi to wannan tambaya gaskiya ban fahimce ta ba me ya matsayin yahudawa a fuskar tarihi tambayar ba ta yi ma'ana ba ko kuma ban gane ba karanta na gaba a ce sufofin da ka faɗa na yahudawan da suka yi zamani da manzon da sallallahu alaihi wasallam suka ki ba da gaskiya da shi har wannan zamanin suna nan da sufofin ko kuwa sun canza ba da wannan sifofi akwai kuma waɗanda suke canzawa akwai wata tambayar ya ce annabi ismail alaihi salam shine farkon annabi balarabe ko annabi ibrahim annabi ibrahim ba balarabe ba ne ɗansa annabi isma'il ba balarabe ba ne amma annabi isma'il ya yi zama a makka da yatumarsa hajara nan ne ya yi aure daga ƙabilun larabawa har suka haifi kakannin annabi muhammad akwai wata? Eh, ka yi magana kan kada ya yi ba mara kyau ko kamar wacce irin ba ce wata take mara kyau duk masabar da ta yi kira zuwa ga abin da ya saba sunnar annabi muhammad wannan masaba ba ta da kyau wanda ya yi kira zuwa ga abin da ya dace da annabi muhammad a kowace masaba yake ya kamata kai koyi da shi su kenan? yana son karin bayani akan ta'asubanci karin bayani sai ta gaban malami